وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka damƙar Ubangijinka da halkarwar ƙare danginsa suke, irin damƙar da ya yi wa garuruwan da suka kafirce a kowane zamani da wuri. Hakika, damƙar Ubangijinka ga azaluman garuruwa kamu ne mai tsananin zafi da raɗaɗi.